kuma kamar da yadda muka bayyana muku jama'a jama'a da suke ɗauka cewa duk inda aka gayyaci alhaji muhammadu shata ba za shi ba to wannan ƙazam ne ƙarya ne gashi allah ya kawo shi da kanshi wasu ma sun ɗauka ba zai zo wannan gidan kashe ahu ba musamman tun da su tumbuleke sun dawo ƙauye to gashi dai ya ba mara ɗakunya don haka za mu saurare shi mu ji abin da ya taho muna da shi akwai daɗi zaman ƙauye tun muna ka kaji da akwai daɗi zaman ƙauye da akwai daɗi zaman ƙauye tun bulake da iyaye na duba yanzu suna daji to ka faɗi tun bulake shige roka na saidawa da akwai daɗi zaman ƙauye kana so sa'a buga su sa doya. Haka yake alhaji mamman shata. Abinci na gidan daji. Kula mai nono la. sai in ka sauka cikin daji. Da filani ka na ga haɓe. Allah ya kawo su wannan fili. Ikon Allah ya kawo ina yawo cikin mota na sabko kas ina yawo tumbule ke da iyaye na sai na tada su cikin daji sun ce ashe yanzu suna ƙauye sun ce ashe yanzu suna ƙauye a'a akwai daɗe zaman kauye. Akwai daɗe zaman kauye. Daji da akwai daɗi don Allah dubiya lalla. nan. Akwai daɗi zaman Sai ka ce birnin kanon dabo. Akwai daɗi zaman kauye. Akwai daɗi zaman kawe. in shige buka in ci doya in shige buka in ɗauki kare na in zaga in falauta in san zomo mu gasa shata da yaran nan tsamu mu gasa shata da yaran nan san mutan birni haka ba na kin mutan ƙauye. Kaga manoma na cikin daji. Mutum in birnin ya zauna ya ce noma ya ce malam tilan sai ya fito daji. Ai dama abin ba yiwuwa an je daji.